Daga nan Tehran, sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم لا صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙe igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara dubu da uku da ashirin) sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma Tahir Amina zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ba'an wannan gabatar da muna dauki da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen wanda suka haɗa da sharhin bayan labarai. Da shirin nan na ko kun san akwai duniyar mu a yau sannan shirin na karshe shine tarbiyar iyali. a halin yanzu ga labaran duniya da haɗin sa. da farko ga su iran za ta gudanar da taron kare haƙƙin bil'adama a karon farko da mahangar gabacin duniya ƙungiyar ECOWAX ta fara taro a ƙasar ghana don tattauna batun Nijar mali da kuma burkina faso sannan za ku ji cewa ƙungiyar brics ta rattaba hannu a kan yajejeniyar raya ayyukan noma a duniya yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban hukumar al'adun musulunci da sadarwa a nan ƙasar iran muhammad mahdi imanipur ya bayyana cewa za a gudanar da taron ƙasa da ƙasa na kare haƙƙin bil adama a karon farko a nan ƙasar iran tare da mahangar ƙasashen gabas kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto imanipur yana faɗar haka yau talata ya kuma kara da cewa za a bude tarurrukan ne a nan birnin tehran kum da kuma isfahan a lokaci guda daga ranar 28 ga watan afrilun da muke ciki zuwa biyu ga watan mayu labarin ya ce matsalar kare haƙƙin bil'adama yana daga cikin al'amura da ake nuna fuska biyu a cikinsu a duniya a halin yanzu musamman kan abin da yake faruwa a ƙasar falastinu imanipur ya ce suna son gudanar da taron a kowace shekara hudu ya zuwa yanzu dai in ji shi an gayyaci masana da ƙwararru da ƙasashe 30,000 a duniya sannan an karɓi rubuce-rubuce har 491 daga ciki har da 186 da ƙasashen amurka australia masar kenya tunisia rasha china kazakhstan india lebanon malaysia iraki nigeria siberia Espaniya kuma da kuma Netherlands har ila yau tare da 305 daga cikin gida. Da ƙarshe dai ya ce jimhuriyar musulunci ta Iran tana son a samar da wata sabuwar mahanga ta kare haƙƙin bil'adama a duniya saɓanin wanda wato ƙasashen yamma suke jagoranta a halin yanzu. Ƙungiyar tattalin arziki ta ƙasashen yammacin Afirka wato ECOWAS ta fara taro a kasar ghana don tattauna al'amura da suka shafi kasashen nijar mari da kuma burkina faso jaridar princeton ta nigeria ta bayyana cewa ajandar taron nasu na kwanaki biyu wato yau da gobe sun hada da hulɗar ƙungiyar da ƙasashen uku musamman a cibiyoyin ecowas da suke cikin ƙasashen sannan da batun kudaden fito na kashi sifili da ɗigo biyar wanda ƙungiyarsu ta aes ta ɗorawa wa kayakin da suke shigowa ƙasashensu da sunan gudanar da ƙungiyar labarin ya ce ƙungiyar ecowas ba ta karɓar kuɗaɗen fito ko kuma vizan shiga daga ƙasashen ƙungiyar gaba ɗaya tun kafin ƙasashen uku su fita daga wannan ƙungiyar. kasashen uku dai sun bayyana ficewarsu daga ƙungiyar ecowax ne daga farkon wannan shekarar da ƙarshe dai ƙungiyar ta bayyana cewa za ta fidda tsarin tattaunawa da ƙasashen uku ɗaya bayan ɗaya don warware matsalolin da suke fuskanta da su a ranar 17 ga watan april da muke ciki ne dai wakilai ko kuma ministocin noma na kasashen kungiyar brics suka taru a brazilia na ƙasar brazil inda suka rattaba hannu kan shelanta shirin na musamman na bunƙasa ayyukan noma da kuma harkokin samar da abinci da kuma wadatar da shiga ga duniya farko daga ƙasashen ƙungiyar shirin da ya hada da shiri na shekara ta 2021 zuwa 2024 da kuma na 2025 zuwa wa'anda ƙungiyar za ta aiwatar da su a tare shirin ya haɗa da bunƙasa ayyukan noma da samar da wuraren ajiyar kayakin noma da kuma taimakawa ƙananan ayyukan noma a ƙasashen ƙungiyar saboda samar da manoma wa'anda za su yi noma mai yawa a nan gaba sannan rage abubuwan da ke hana ayyukan noma ci gaba a cikin ƙasashen ƙungiyar kasashen ƙungiyar brics dai suna da kashi 40 wato 54.5 na yawan mutane a duniya sannan suna noman kashi ɗaya bisa uku ko sannan suna da filaye na kashi ɗaya bisa uku na filayen noma a duniya wanda zai ba da damar aiwatar da dukkanin wannan ayyuka na noma da suke bukata masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan hausa daga nan radio hausa daga nan birnin tehran brigadier general ali muhammad naini kakakin dakarun kare junjun hali musulunci a nan kasar iran ya bayyana cewa dakarunsa a shirye suke fiye da kowane lokaci wajen kare iyakokin jimhuriyar musulunci ta iran daga makiya tashar talabijin ta firis tv a nan tehran ta nakalto na ini yana faɗar haka yau talata a wani taro na kafafen yada labarai da ya gudanar a nan birnin tehran ya kuma kara da cewa a daidai lokacin da kasar take cika shekaru 46 na nasarar junju hali musulunci dakarun na irgc suna cikin shirin na musamman don tabbatar da tsaron kasar ta iran kafin haka dai a farkon wannan watan jami'an gwamnatin juna musulunci ta iran da dama sun bayyana cewa kasar tana cikin shiri na kota kwana don kare iyakokin ƙasar mai tsarki sannan da ƙarshe sun bayyana cewa tsaron ƙasar jamhuriyar musulunci ta iran jan layi ne ga makiya don haka wato ba makiyan da za su wato wato za su wato tsaron ƙasar iran jan layi ne ga makiya wanda ba a tattaunawa a kansa. majiyar fadar vatican ta ba da sanarwar cewa za a gudanar da jana'izar papa roma francis a ranar asabar mai zuwa 26 ga watan afrilu a dandalin st peter da ke birnin vatican amma za a ajiye gawarsa don yi mata kallo na ƙarshe daga gobe laraba a st peters basilica har zuwa ranar jana'izar shafin yanar gizo na labarai african news ya bayyana cewa papa roma francis ya mutu a ranar 20 ga watan abrilun da muke ciki yana dan shekara 88 a duniya kuma wato fatansa a cikin jama'a shine wato irin jawaban da ya gudanar dangane da wato kare haƙƙin marasa galihu musamman wa'anda ake zalunta a duniya labarin ya kara da cewa papa roman ya shahara da son talaka da kuma wa'anda aka zalunta musamman al'ummar falastinu wanda yahudawan hantikar isra'ila suke yi wa kisan gilla tun shekara ta 2023 masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da sharhin bayan labarai, biye da shi a shikoyi shirin nan na kokun san. Sai kuma duniyar mu a yau, shirin na ƙarshe shine tarbiyyar iyali, da wannan ko muke cewa mu kwana lafiya. yanzu ga sharhin bayan labaranmu wanda zai tsokaci akan wani sabon salo na mugunta da keta da haramtacciyar kasar isra'ila ta fito da shi na yi wa falasɗinawa kisan kiyashi ni ne mustapha adam da zan kasance tare da ku sojojin mamaye haramtacciyar kasar isra'ila sun fara aiwatar da wani sabon kisa ta hanyar amfani da sabon salo akan falasɗinawa kai ka ce a tsawon watanni sha takwas da suka ɗauka suna amfani da makamai mabambata wajen kashe mutanen gaza bai ishe su su cimma manufofinsu na keta da mugunta ba sabon salon kisa wanda ya yi kama da kalankuwar masu cin naman mutane bayan sun soya shi shine abin da yake faruwa isra'ila ta kai hari da jirgin yakin maras matuƙi ta hanyar ƙunar baƙin wake a kan sansanonin 'yan hijira da suka yi dandazo a wuri ɗaya iyalan aboros su ne wannan jirgin ƙunar baƙin waken ya faɗa a kansu ya kashe da dama daga cikinsu ta hanyar ƙona su da ransu mutane ashirin ne suka ƙone ƙurmus a cikin waɗannan iyalan na aboros a daidai lokacin da ɗaruruwan mazauna wannan sansanin na 'yan hijira suka taru domin su kashe wutar da harshen take toroko da ta tashi sama jikin iyalan ross yana ci gaba da ƙonewa har suka yi shahada ba ta da an iya ceto da su ba bayan da wuta ta lafa sauran danginsu da kuma 'yan uwa da suke zagaye da su sun ɗauki sa'o'i ba tare da sun iya tantance cewa wane da wane ne ba wannan salon kisa na kone ƙone falasɗinawa da ransu kuma ta hanyar amfani da hari na razana da ke bait lahiya a arewacin zirin gaza shi ma jirgin ƙona bakin waken ya fada kan hemar iyalai guda da suka kunshi uba da uwa da 'ya'yansu hudu da suka kone kurmus. kafin a kai abin da ya saura na gangar jikin waɗannan shahidan zuwa asibitin indonesia da yake arewacin gaza wani jirgin saman marasa matuki na ƙunar baƙin wake ya fada a kan hemar wasu iyalan a sansanin 'yan hijira na jabaliya a wannan karan iyalan asidiya ya fadawa ya yi sanadiyar shahadarsu su bakwai baki ɗaya sun kuwa ƙunshi ƙananan yara biyar da mahaifansu biyu da gari ya waye mutanen sansanin 'yan hijira na jabaliya sun tashi da wani kisan kiyashin a kan makarantar ayubiya da ke a ƙarƙashin hukumar agaji wani jirgin samun marasa matuƙi ya kai wani harin na ƙunar baƙin wake a kan wannan makarantar inda ya rusa ɗaya daga cikin ɗakunansa da aka samu shahidai shida 'yan hijira a daidai wannan lokacin da haramtacciyar kasar isra'ilan take shan jinin falasɗinawa ta hanyar ƙona su a raye jiragen yakinta suna kai wasu har a gidan iyalan najjar da ke jabaliya an kuwa samu shahidai uku hakanan kuma sun kai wasu har a wata gona a garin khan da yi sanadiyar shahadar mutane biyu su ma manyan bindigogin haramtaccen kasar isra'ila sun ci gaba da kai nasu har-haren babu kakkautawa a sassawa mata na gaza musamman a unguwannin da suke gabashin birnin gaza da suka hada da atufa shija'iya da sha'af da bait hanun bai zama abin mamaki ba da hukumar lafiya ta duniya who ta siffata gaza da cewa ta zama babban makabarta ta kuma kara da cewa isra'ila tana kai wa hemomin 'yan hijira hare-hare cikin sani da kuma manufa. hakanan kuma hukumar ta ce babu wani wuri wanda yake da aminci a fadin gaza baki daya sannan ta kara da cewa an hana ta shigar da kayan agaji na magunguna da sauran kayan aikin likitanci saboda tarnaƙin da isra'ilan ta gindaya mata sannan kuma ta karkare da cewa rashin abinci mai gina jiki a gaza ya kai koli to ƙarshen sharhin bayan labarin kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Talata 22 ga watan Afrilun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 24 ga watan Shawwal na shekara ta 1446 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 130 da sa gabata a rana irin ta yau, wato 22 ga watan Afrilu na shekara ta 1895 Jose Mate ya jagoranci al'ummar kasar Cuba wajen yi wa turawa mulkin mallaka na kasar spain bore wani kuma a lokacin suke mame da kasar ta cuba tun karshen karni na goma sha biyar miladiya spain ta tura sojoji kimanin dubu ɗari uku domin murkushe boran al'ummar kasar cuba amma amurka ta yi amfani da wannan damar domin cimma burinta na mamaye kasar cuba baki ɗanta inda ta tayar da wani bam a cikin tekun na cuba wanda kuma ya tarwatsa wani jirgin kasar amurka da gangan kuma ta ɗora alhakin hakan akan sojojin spain daga lokacin ne amurka ta shelanta gadan gadangadan akan sojojin spain inda ta kashe da dama daga cikinsu kuma ta nutsar da wasu manyan jiragen ruwan spain na yaki a cikin teku da ƙarshe dai bancin mutar jejeniya a birnin paris na kasar faransa spain ta fice daga kasar cuba daga lokacin kuma sai amurka ta mame kasar baki daya ganin haka sai buran al'ummar kasar cuba ya koma akan amurka masu saurare ko kun san cewa shekaru 76 da suka gabata ranar irin ta yau 22 ga watan afrilu na shekara ta 1948 yahudawan sayuna suka yi wa falasinawa 500 kisan kyashi a gabar ruwan haifa a daidai lokacin da yahudawan sayuniya suka hada baki da burtaniya kuma suke shirin kafa isra'ila cikin falasdino yahudawan sun yi wa falasinawa kisan kyashi bayan sun kwace yankunan su inda wasu falasinawan cikin tsoro suka nufi gabar ruwan haifa amma yahudawan sahiyoniya sun bi su kuma suka yi musu kisan gilla da dama daga cikin falasɗinawan dai waɗanda huda sa kashe a lokacin mata ne da ƙananan yara da kuma tsaffi masu saurare ko kun san cewa shekaru 63 da suka gabata a rana irin ta yau 22 ga watan afrilun shekara ta 1961 wasu sojojin faransa waɗanda suke adawa da kawo ƙarshen mulkin mallaka a ƙasar algeria suka tare da wata hatsaniya a birnin algiers domin yin juyin mulki a kasar ta yadda za su kwace iko da kasar daga hannun turan faransa waɗanda suke shirin baiwa kasar algeria 'yancin kai wannan lamari dai ya yi sanadiyar kashe mutanen ƙasa algeria kimanin biyu sannan kuma sojan sun ɗauki wannan matsaya ne bayan da de gaulle na faransa ya da umarnin fara shirin miƙa mulki ga ƙasar algeria kuma 'yantar da ƙasar duk wacce dai manufarsa ita ce mika mulki ga 'yan algeria amma masu biyayya sau da kafa ga faransa domin su gaba da tafiyar da kasar a bisa mahangar siyasar faransa amma duk da haka dai sojin faransa masu tsauran ra'ayi waɗanda suke cikin algeria ba su gamsu da wannan mataki ba daga ƙarshe dai algeria ta samu 'yancin kai a cikin shekara ta 1962 bayan mulkin mallaka da faransa ta yi wa kasar na tsawon shekaru 130 masu saurare ko kun san cewa shekaru 121 da suka gabata a ranar irin ta yau 22 ga watan afrilun shekara ta 1904 aka haifi robert oppenheimer masanin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar amurka wanda kuma ya kirkiri bam ɗin atomic kafin yakin duniya na biyu ya gudanar da bincike mai zurfi akan kwayar zarra da kuma yadda kwayar take rarrabuwa a cikin makamashi wanda shine take fitar da tsari wanda yake bayar da damar samar da tartsatsi mai tsanani a lokacin yakin duniya na biyu an naɗa oppenheimer shugaban bincike na ma'aikatar yaƙi a ƙasar amurka sannan kuma ƙarƙashin kulawarsa an ƙirƙiro bama-bamai guda uku na farko duk da haka a lokacin da amurka ta hallaka dubin dubatar mutane a lokaci guda a raharan bama-baman da ta kai a ƙasar japan shekara ta 1945 oppenheimer ya yi nadamar ayyukansa kuma ya yi kira da a yi amfani da makamashin nukiliya domin dalilai na zaman lafiya maimakon kera bamabamai da za su halaka adama. shekaru 46 da sa gabata a rana irin ta yau masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da sa gabata a rana irin ta yau wato biga ga watan ordibihish na shekara ta 1358 hijira shamsiya marigayi imam khomeini wanda ya asasa jamhuriyar musulunci a kasar iran ya ba da sanarwar kafa dakarun kare juyin juhalin musulunci a kasar a bisa wannan sanarwa dai babban aikin dakarun kare juyin juhalin musulunci a kasar iran din shine kare juyin juhalin musulunci daga makiya na ciki da waje kafar waɗannan dakaru na juyin juhalin musulunci da ake kira irgc ya samo asali ne daga irin tunani da basira da kuma hangen nesa wanda marigayi imam kuma ya yi tun a wancan lokaci a watannin farko na juyin juhalin musulunci sojoji da jami'an tsaro sun fuskanci gagarumar matsala da kuma tarwatsewa kafa kungiyar sojoji masu farin jini ya zama wajibi domin samar da tsari na tsaro wanda zai taimaka wajen wanzuwar juyin juhali da kuma kare ƙasa da zaman lafiyata da kuma kwanciyar hankalin al'umma margari imam kumeni ya fahimci wannan wajibci da kyau kuma tun a wancan lokaci ne ba da umarnin kafa da karin kare juyin juhalin musulunci wanda za su ɗauki ragamar gudanar da waɗannan ayyuka a lokacin kaddamar da yakin da gwamnatin saddam hussein ta yi a kan ƙasar iran da nufin ruguza juyin juhali da aka yi a wannan lokaci ba da jimawa ba sojojin sa kai da kuma sojojin dakarun juyin juhali musulunci sun shiga cikin wannan yaƙi gadan-gadan kuma sun taka gagarumin rawa wajen fatattakar sojojin ƙasar iraki daga cikin ƙasar iran da kuma fitar da su daga wuraren da sojojin saddam ɗin suka mamaye a lokacin da ake kokarin gina kasar iran din karkashin sabon juyin juhalin musulunci a kasar iran a lokaci guda kuma dakarun kare juyin juhalin suna kara kasa sannan kuma suna ba da gudunmuwarsu wajen gina kasa a cikin gida da kuma aiwatar da sauran tsare-tsare waɗanda suka shafi tsaro da kuma tabbatar da zaman lafiyar al'umma ba ga kuma dakarun kare juyin juhalin musulunci sun shiga dukkanin bangarori na gudanarwa domin tabbatar da cewa juyin juhalin ya kafo kan kafafunsa daram ba tare da tasirantuwa da matsaloli da yake fuskanta daga kasashen ketare ba macedonia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 matakin da gwamnatin mamayar isra'ila ta ɗauka na hana shigar da kayan agaji zirin gaza zai yiwu lokacin tseratar da rayukan mutane daga salwanta ya ƙure da ni sunu zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Babban jami'in kula da ayyukan jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa Gaza na shaƙewa kuma abin da ke faruwa da gangan da neman cimma mummunar manufa yana mai jaddada cewa an hana al'ummar yankin Gaza kayayyakin more rayuwa domin kada su kasance cikin rayayyu. Babban jami'in ya kara da cewa sama da kwanaki hamsin da suka gabata ba a shigar da abinci. man fetur da kayan kiwon lafiya cikin yankin ba ya kara da cewa asibitoci da cibiyoyin lafiya na fama da matsananciyar karancin kayayyakin aiki inda ya nuni da cewa suna cikin makil waɗanda suka samu raunuka sakamakon hare-haren bamabamai da ake ci gaba da kaiwa kan yankin babban jami'in ya jaddada cewa samar da ruwa ya yi ƙasa sosai kuma rumbunan kayayyakin abinci na majalisar ɗinkin duniya sun yi kusan ƙarewa don haka a latilas aka rufe gidajen burodi kuma babu man girki a cikin wannan yanayi hukumar ba da agaji da ayyukan kula da 'yan gudun hijiran falasinawa ta majalisar ɗinkin duniya unrwa ta yi kira da a sake buɗe mashigar gaza don ba da damar ci gaba da kwararar kayayyakin agaji da kuma sabunta yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta a gaza hukumar unrwa ta ce gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta hana shigar da kayan agajin jin kai da magunguna da kayayyakin kasuwanci da abinci da alluran rigakafin yara da kuma man fetur tsawon makonni bakwai sanarwar hukumar ta kara da cewa ba a shigar da kayan agaji da kayayyakin jin kai cikin zirin gaza tun daga ranar biyu ga watan maris da ya gabata kuma ta ce alkalumin majalisar ɗinkin duniya sun nuna cewa kimanin mutane 420 ne suka sake rasa matsugunansu tun bayan rugujewar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta hukumar ta tabbatar da cewa kusan kashi 69 cikin ɗari na al'ummar zirin gaza na ƙarƙashin umarnin yin ƙaura wahalhalun jin ƙai da mazauna gaza ke fama da shi ya fi ta'azzara sakamakon yakin da kuma killace yankin suna fuskantar matsalar dafa abinci sakamakon rashin iskar gas da itace yayin da farashi ya yi tashin gwabran zabi mutane da yawa sun koma yin amfani da kayan da ba su da kyau kamar su robobi tarkacen kayan ɗaki da tsumokara waɗanda suke ƙara lalata lafiyar su saboda hayaki mai guba hakika duk da saɓanin da ke akwai tsakanin gwamnati da 'yan adawar haramtacciyar ƙasar isra'ila amma sun yi tarayya kan amincewa da kashe al'ummar gaza da yunwa yakin da ake ci gaba da gwamzawa a zirin gaza da yadda ake aiwatar da kisan kiyashi da nuna cewa sabuwar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da shugabanninta da masu nuna waliyar al'umma da mugunta ba ta yin la'akari da dokokin jin ƙai na ƙasa da ƙasa kuma ba ta kula da harshen larabawa da ƙasashen duniya da suke yin allah wadai da munanan ɗabi'unsu da kuma yin hannun riga da ɗabi'ar ɗan adamtaka wannan ba wai kawai shugabannin soji ko na siyasa ba ne kawai amma yana samun karbuwa ba kawai a tsakanin jama'a da ke neman rayuwar ramuwar gayya ba har ma da kafa doka ciki har da kotun koli na haramtacciyar ƙasar isra'ila a ƙarshen watan da ya gabata kotun kolin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi watsi da koke-koken da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na haramtacciyar ƙasar isra'ila suka gabatar kan batun rufe mashigar ruwa da kuma hana shigar da kayan agajin abinci da magunguna ga al'ummar gaza. duk da yadda kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ke ci gaba da jaddada aniyarta na gurfanar da firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu da tsohon ministan tsaronsa yaob galant bisa zargin laifukan yaƙi da suka hada da killace jama'a da wurga al'umma cikin masifar yunwa da kuma azabtar da jama'a waɗannan munanan al'adu suna ci gaba kuma suna ƙara tsanani bayan sake kunna wutar yaƙi kan gaza hukuncin da kotun kolin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yanke na ƙin yin katsalandan ga matakin da gwamnatin yahudawan sahayuniya ta ƙasar ta ɗauka na katse wutar lantarki a cibiyar tace ruwa ta zirin gaza da kuma rufe mashigar ruwa ya rage rawar da take takawa wajen tsoma baki a shawarwarin gwamnati na siyasa da tsaro a yayin da masana harkokin shari'an wannan yana nufin cewa cibiyar shari'a tare da ɓangarorin siyasa sun yi watsi da wajabcin da suka rataye a wayarsu a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa wanda kuma ya haifar da raguwar 'yancin kai na ɓangaren shari'ar haramtacciyar ƙasar isra'ila wannan dai ba shine karon farko da kotun kolu ta yi wa gwamnatin haramtacce kasar isra'ila biyayya a ƙarƙashin saba wa dokokin ƙasa da ƙasa kan batun ɓangaranci ba sanannen abu ne cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tun bayan da aka fara yakin gaza sama da shekara guda da rabi da suka gabata ta fito ƙarara tana goyon bayan mummunar manufan ƙaƙaba masifar yunwa kan falasɗinawa hana samar da tsabtaccen ruwan sha ga falasinawa da kuma azabtar da jama'a wanda kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ke la'akari da su a matsayin laifukan yaƙi da kisan ƙare dangi batun neman gurfanar da mahukuntan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila gaban kotu ko kuma tofin alatsi ne da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa musamman majalisar ɗinkin duniya suke yi ba su yi nasarar tilasta wa gwamnatin haramtacce ƙasar isra'ila yin watsi da waɗannan ayyuka ba maimakon haka ta ƙara ta'azzara su musamman bayan sake ɓarkewar yaƙi a zirin gaza da ke fama da yaƙin neman ruguza shi daga gwamnatin haramtacce ƙasar isra'ila yana fuskantar mafi muni da tsawon lokaci na killacewa tare da hana shigar da kayan agaji an bayyana a bayyanar jama'a da kuma hukumance cewa haka wata hanya ce ta matsin lamba kan kungiyar hamas kan ta sassauta matsayinta a tattaunawar wanda ake yi da ita hakan dai ya kara ta'azzara rikicin jin kai a gaza inda ya kai ga mungun manufi inda ya kai ga mungun nufi kan falasinawa inda mazauna yankin ke kara fama da matsanancin karancin ruwa abinci da magunguna bayan da aka hana duk wani taimako da suka hada da man fetur shiga yankin wasu da'irar hukuma a haramtacciyar kasar isra'ila ba su ɓoye gaskiyar cewa manufar killace gaza janyo musifar yunwa ne da aiwatar da kisan kiyashi ita ce domin samar da ingantattun yanayi don tilasta wa jama'a yin hijira bisa raɗin kansu da barin zirin gaza da suna ko suna so ko suna ƙi. A kwanakin baya ne ministan tsaron haramtacciyar ƙasar Isra'ila Israel Keynes ya sanar da cewa bayan gudun hijira da mazauna rafa da arewacin Gaza da kuma gabashin Hom Yunus suka yi an kwashe dubbannan ɗaruruwan mazauna yankin kuma kashi goma cikin ɗari na yankin Gaza ya zama wani bangare na yankunan tsaron haramtacciyar ƙasar isra'ila babban manufa ita ce cewa matsalamba mai tsanani kan ƙungiyar hamas da koma kan shirin sakin fursunoni kuma a duk lokacin da ta ƙi miƙa wuya sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suna ƙara ɗaukan matakan musgunawa kan falasinawa kenz ya ƙara da cewa gaza za ta zama ƙarama kuma za ta zama saniyar ware kuma za a tilastawa yawa daga cikin mazauna nata barin yankunan da ake gwamza faɗa minista zf elkin ne ya goyi bayansa a wannan matsayi wanda bai takaita batun da cire yankin don tsaro ba amma daga baya ya kara da cewa baya yanke hukunci don tsaro ba amma daga baya ya kara da cewa ba yanke hukunci a nan gaba gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta yi amfani da yankin a matsayin mallakinta tare da dukkanin kewayensa an a bayyane yake cewa wannan yana ɗaya daga cikin manufofin da gwamnatin netanyahu ke nema a gaza wanda ke ƙarfafa tsakanin tsaro da dalilai na aƙida a matsayin sanyin amfani da yunwa da ci gaba da yaƙi wasu da dama ciki har da janar yitzhak brick a wata buɗaɗɗiyar wasiƙa sun soki babban hafsan hafsoshin sojin haramtacciyar ƙasar isra'ila general el zamir da amincewa da yadda sojoji ke amfani da manufofin siyasa da aƙida ba wai ta taƙaita kan batun tsaro na soji ba ya ba da misali da yadda zamir ya amince da yadda ake amfani da sojoji wajen ƙulla rabon kayan agaji abin da tsohon shugaban rundunar sojin isra'ila ya ki amincewa da shi wannan batu ya kasance kuma yana ci gaba da kasancewa batu muhawara da cece ku ce a tsakanin sojoji musamman tsakanin waɗanda ke ganin ya kamata a bi dokokin ƙasa da ƙasa ko da tana ɗauke da sassaucin ra'ayi da waɗanda suke ganin babu buƙatar yin hakan sojojin sun san cewa galibin ayyukansu a zirin gaza da suka hada da jefa bama-bamai da kisa da lalata gine-gine da killacewa da janyo masifar yunwa da kuma gudun hijira ana kirga su daga cikin laifukan yaƙi don haka ake kira ga sojojin da kada su bayyana abubuwan da suke yi a shafukan sada zumunta kuma a yanzu fuskokin sojojin da ke aiki a wannan fannin ya dushe ta yadda ba a iya gane su sai dai kuma akwai masu shigar da kara na sojoji da ke bawa shugabannin sojojin shawara da su guji yin magana kan killace gaza da janyo musifar yunwa da kuma cewa akwai wadataccen abinci a zirin gaza kuma ba za a yi yunwa ba ƙasa da makonni biyu da suka gabata a ranar 7 ga watan afrilu shafin yanar gizo na etnet ya bayyana cewa ko da ba tare da yarjejeniyar musayar fursunoni ba sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila na shirin dawo da kai kayan agaji zuwa gaza ya bayyana cewa a lokaci guda sojojin na shirin ƙaddamar da wani shiri na gwaji na rarraba kayan abinci ga falasinawa ta yadda ƙungiyar hamas za ta ci moriyarsa kuma tana da niyyar fara gwada wannan samfurin halin a harafa shafin yanar gizo ya ambata alkaluman sojoji da ke nuni da cewa agajin jin kai a gaza zai kare ne nan da wata guda don haka ya kamata a fayyacewa shugabannin siyasa cewa babu wata zaɓi sai sake dawo da batun barin a shiga da kayayyakin agaji yetnet ya ƙara da cewa a baya-bayan nan an gudanar da tattaunawa kan wannan batu a matakin koli na sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma an bayyana ƙarara ga shugabannin siyasa cewa mataki na gabatowa lokacin da ba za a samu kubuta daga dawo da samar da abinci man fetur da magunguna zuwa zirin gaza ba sai dai idan kwamandojin yankin kudancin kasar da ke da hannu wajen gudanar da ayyuka a zirin gaza da kuma manyan kwamandoji na idf da shugabannin siyasa suna da masaniya kan kasadar ƙasa da ƙasa tattaunawar ta tabbatar da cewa kayan abinci za su ƙare a yankin nan da wata ɗaya zuwa wata da rabi kuma dole ne a yi shirin kafin a samu bullar matsalar yunwa da wannan lamari ya bazu gwamnatin yahu ta musanta hakan inda ta sanar da cewa ba za a ci gaba da kai agaji zuwa zirin gaza ba ministan tsaron ƙasar gens ya bayyana a ɓacin rai bayan fallasa hakan inda ya buƙaci babban hafsan hafsoshin sojin ƙasar general zamir da ya yi masa bayani tare da umurtansa da ya bayar da ƙarin haske daga ofishin kakakin hukumar ta idf wanda ya amince da bugawar jaridar firaministan ya kuma mayar da martani ga wannan fallasa a lokacin yana mai cewa rahoton ba gaskiya ba ne ofishinsa ya bayyana cewa bisa umarnin shugabannin siyasa sojoji za su ci gaba da yin matsin lamba kan kungiyar hamas ta mayar da mutane da aka yi garkuwa da su da kuma cimma dukkanin manufofin yaƙi bisa tsarin dokokin ƙasa da ƙasa. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiwa wa shirin namu ya karato, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. tarbiyyar iyali masararo barkamu da haka kuma barkamu sake sadawa da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da mazarta na kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga rediyon BOH Hausa da ke nan binin Tehran ta jamhuriyar musulunci a Iran. Gani awal kun yi jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami muhammad salim zare da ke can birnin yamai ta ƙasar niger inda zai ci gaba da yi mana bayanin sabon hankoki daga littafin arsalatul hukuk na imam zainul abidin na imam hussein alaihi salam da kuma yadda iyali ya su amfana da wannan shiri yau kuma malam zai tashi ne kan wani sabon haƙƙi wato haƙƙin malamai magada annabawa muna sauraron malam. Auzu billahi samil alim min ash al-la'in rajim rahim alhamdulillahi rabbil alamin muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai yawa rahama da shin kai ma abucin dimbin kyautaye da ni'imomin da mu ba mu san iyakansu ba shi ya kawo mu wannan lokaci da zamu wasala karatun mu a cikin littafin risalatul huquq na imami ma'asumi maulana aliyu zainal abidi na ɗan imam husaini alaihi kuma za mu tashi a haƙƙi na goma sha takwas Wannan maulana ali zain labidin alaihi salam yake cewa wa amma haqqu ra'ayatika bil ilmi fa anta lam anna allah qad ja'alaka lahum fi ma ataka min al ilmi wa walaka min al hikma muna magana ne akan haƙƙoƙi haƙƙi na kowa wanda shi wannan haƙƙi Allah ne tabaraka wa ta'ala ya ɗora shi ya yanka ma kowa haƙƙinsa ba naka ne ka ce sai na yarda ba naka bane ka ce na yarda da wannan ban yarda da wannan ba tsarin Allah ne ta'ala in ka rayu a matsayin wanda ya kiyaye dokar Allah ka kiyaye ma kowa haƙƙinsa to fa ka yi daɗin kai gobe a lahira kai ma za ka more amma in ka zo ma Allah ta'ala a matsayin ka take haƙƙin wani to fa ka sani Allah ba zai bar haƙƙin wani a kanka ba sai ya ɗiban masa haƙƙinsa don haka a matsayinka na malami na al'umma a matsayinka na malami to al'umma tana da haƙƙi a kanka almajiranka suna da haƙƙi a kanka na farko wajibinka ne kasancewa Allah ne ya baka aron wata baiwa daga cikin kyautayensa ilimin da ya baka Allah ne tabaraka wa ta'ala ya zaɓe ka ya ɗora ka a kan wannan kujerar ta ilimi yau kai ne malam ko ku kai ne shak ko kai ne ustaz ko kai ne alaramma Allah ne ya ɗora ka a matsayin da ya ɗora ka a matsayin ka na malam al'umma a wajen ka take so ta ji Allah ne ya ɗora ka a matsayin mai kula ko mai tsaro a taskar hikimarsa. Do abin da za a yi, za a zo a tambaye ka me Allah ya ce me manzon Allah ya ce kai za a zo a tambaya naka yan rage ko ka ɗora mutane a kan daidai ka samu riba kai da su ko ka ɗora su a kan ƙarya ka zama mayaudari mace amana idan har ya zama ahsanta fi ma wala kallahu min dhalik wa qumta bihi lahum maqamul hazin shafiq nasih li maula fi ibadihi idan har ya sama ka tafiyar da wannan matsayi na malam ko shak ko akarmakallah ko ustaz ko doktor ko farfesa ko mawa duk wani matsayi na ilimi masararo kada dai ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rediyon BOH Hausa da ke nan birnin Tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan batun abin da zai kasance idan tafiyar da hakkin ilimi daidai wa daida da fatan iyali za su amfana da wannan shiri na musamman. Idan har ka tafiyar da shi daidai, ka ya zama kamar aikin wanda aka sa tsaron rumbun ajiyar hikima wanda aka ba shi makulli aka ba shi izinin duk mai larura idan ya zo to kaɗi ba daidai buƙatansa ka ba shi ba cuta ba cutarwa sai ka tsaya a kan wannan aiki tsakaninka da Allah ta'ala lokacin da mai bukata ya zo ya tambaye ka ya zo maka da fatawarsa sai ka ba shi fatawa daidai tsakaninka da Allah ba ka ɓoye ba don ce mana in ka tamtal uluma unsita hatta la tara shahilin wa bali thumma ta fil qiyamati nara wa talahabta fil azabi shadid Zakirin nas bil ulumi litahya la takun min ulin naha bil ba'id ka zama bai gaya wa mutane gaskiya a karantarwarka ka zama mai gaya wa mutane haƙiƙanin gaskiya yanda Allah ya aiko annabinsa da ita naka shine wannan don ka raya mutane da ruwan ilimin da Allah ya baka kada ka zam kai mai ilimi ne amma kuma kana mutane ruwan ilimi ko ka ɓoye wa mutane gaskiya ka ɗora su akan ƙarya don fa in ka ɓoye wa mutane ilimi akwai azaba gobe lahira Allah ya gaya mana nasa alkur'ani cewa allazina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ula'ika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul malaman da ke ɓoye gaskiyar da ta bayyana a littafin Allah da karantarwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam bayan kuma ga abin a fili a bayyana sun sani amma sai suka ɓoye don son ransu ko don son ran ƙungiyarsu ko don son ran mazhabarsu ko don son ran uwayen gidansu ko kuma don son ran wasu nasu tun mutumin da ya ɓoye gaskiya don son ransa tufa a wajen Allah ta'ala kamar matsayin wanda ya bauta wa wannan son rai ne to wanda ya fi shi asara Shi ne wanda ya ɓoye wa mutane gaskiya ya tara kansa ga fishin Allah don ya kare son zuciyar wasu don haka wajibinka ne kai shak ko akaramakalla ko ustaz ko liman ko wa-wa-wa ko alaramma a matsayinka ko kai dokta ko farfesa kowa a matsayin mai ilimi to wajibinka ne ka karantar da al'umma gaskiya abinda ka faɗa musu daidai kai ka samu ladar ka gaya musu daidai su aikata su samu lada a wurin Allah kai Allah ya baka kamishon ka shiryar da su da an yadi Allah bi karajulun wahida khairul laka mimma talat alayhi shams mutum guda ya shirya a dalilin ka. ya fiye maka duniya da abin da ke cikin ta. haka mutum guda ya bata a dalilin rufe gaskiyar ka. to musibarsa ta fi musibar da mutum da aljan za su haɗu da ita a lahira Allah ya kiyaye idan ka isar da gaskiyar daidai yadda take ka ci riba ka yi daɗin kai kuma al'umma ta shirya ta ci riba idan kuma ka ɓoye to a wannan lokaci kunta lillahi ha'inan wali halƙihi zaliman ka ci amanar Allah ta'ala ilimin da Allah ya baka ka ɓoye ka ci amanar manzon Allah kuma gobe lahira Allah ta'ala da manzonsa za su yi husuma da kai akan ka ci su. sannan kuma ka zalunci bayan Allah ta'ala wale salbihi izzatu muta'aridan sannan ɓoye ilimin da kai dalisin da kai ɓoye gaskiya da kai ya kai ka ya bishirar da kai kai kanka matsayin da kake da shi fa ka rasa shi shikenan kai tubabbe ne a wurin Allah ta'ala ko da ba a tube ka ba idan duk alƙalin da ya ɓoye gaskiya tubabbe ne a wurin Allah ta'ala ko da gwamnati ba ta tube shi ba wa sallallahu ta'ala ala khairu khalqihi muhammadu ali baiti at-tayyibin at-tafirin to shi dai malam ya sake baje babban kundinsa kan batun haƙoƙi daidai kuma lokacin ya zo ya tsaya mana ka a maimakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran ta ƙasar iran muna ƙara yin godiya ta musamman ga shehun malami muhammad salih lezare da ke birnin yamai ta ƙasar niger da wannan dimbin lokaci nasa da ya bayar allah ya saka ya ƙara ƙarfin jiki ni kuma awal kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu haba Allah sarki iko haba yara manyan gobe yara manyan gobe in yara ku bai ma iyaye in yara ku yada da Allah sannan yara ku yi makaranta kun ga irin haka shine mai kyau